matasa barka da warhaka labarin matasa na wannan ranar asabar tare da ni a arimi da gora ta farida mamman barka farida da fatan kin tashi lahiya alhamdulillah gora yau mi kinka kawo muna haka ne gora a tsarin dan wasan barkwanci dan kasar niger muhammad mustafa kasar niger za ta samu makarantar barkwanci da zane-zane a yamai takaitaccen rahoton namu na yau ya ɗauke mu ne zuwa garin gaya jihar doso don gano cibiyar koyar da sana'o'in hannu a ƙarshe kuma sai wasannin motsa shi ciki. A rufewar iyakoki da COVID-19 ta haddasa ya kai da kai da kawo matasa masu sana'o'i. Haka ne Farida, a da suna zuwa turai don sayar da kayan aikin suna fasaha yau ko a cikin wani hali suke amsa a cikin wannan rahoton na musa musamman. Matasa masu sana'ar aikin hannu da dama na jihar Agades madaidaiciyar hanya kacal da za su bi domin sai da kayansu ita ce zuwa Faransa a yanzu suna fuskantar matsaloli yau zuwa da komowar ta dantse a dalilin allobar coronavirus. A matsayinmu na matasa hakan ya yi tasiri sosai a kanmu domin mun kera kayan ado da yawa amma ba mu iya da su aikin da muka iya shine wannan ba mu iya yin wani gaskiya muna fuskantar matsala wajen sayar da kayayyakinmu kai har ma da matsalar rayuwa Gwamnati ya kamata ya samu wani tsarin da zai girka domin wa'annan matasa masu aikin hannu su samu hanyar saida kayan nasu. Wannan shine kukan zuccin da babban sakataren balbanin hidin ayyukan sana'ar hannu na Agades Audu Amate ya yi. ta ɗaya ce haɓaka kasuwanci na cikin gida kuma kasuwar cikin gida tana da wahala saboda kayayyakinmu ba a faye aiki da su ba a nan abinda muke kira ga gwamnati su samar mana da waɗansu hanyoyi domin masu ayyukan kere kere hannu su samu shigar da kayayyakin su. kulelar produce. Yau a cikin birnin Agades masu sana'ar kere-kere na aikin hannu da dama labunan nasu sun tsaya ce. A ranar Talata goma sha shida watan Mars na shekara dubu biyu da da ɗaya. ɗan wasan barkwanci Mamman wanda sunan shi na gaskiya Muhammad Mustapha ya aza hasashen gini na makarantar barkwanci da fusaha a Nyami. A cikin wani rahoton da Samira Ruwafi ta shirya mana ta yi hira da matasa 'yan barkwanci 'yan kasar Nijar. A Nijar wasan barkwanci ko ban dariya har yanzu ba a maida ta wani aiki ba, amma dai yana kan hanya sannu a hankali, ta da buɗe wata makarantar al'adu da barkwanci domin sabbin matasa masu shawarin wasan ban dariya a cewar mamman dan wasan barkwanci. A yau wasar barkwanci aiki ne kamar duka wani aiki. Wannan makarantar za ta koyar da yadda mutum zai yi wasar barkwanci shugabanci ta tarihi da kimiyyar ƙasa da tattalin arziki da za a horar da 'yan ƙasa. Ahmed Usman shugaban ƙungiyar harka Comedy Club da kuma Wanuski Montana dukansu matasa ne biyu da ke wasan barkwanci a Yamai. Wata dama ce a gare mu da muke cikin harkar wasar barkwanci a nan Nijar. Wannan makarantar ta zo daidai lokacin da muke bukatata. A matsayinmu na masu wasar barkwanci ba a faye girmama ba. Jama'a ba san darajar wannan aikin ba. Wannan abun zai karfafawa wasu masu fasaha kwarin gwiwa. Kafin kammala da buɗe wannan makaranta, matasa na nuna cewa suna samun kwarin gwiwa na ci gaba da sana'ar su. su ta nishaɗantarwa da kuma nuna ƙoƙarinsu bisa ƙwarewar da suke da. Ƙungiyar 'yan mata shugabanni na jihar Agadez ta shirya wasan ƙwallon ƙafa na mata a ranar Lahadi da ta gabata tsakanin 'yan mata na Agadez da 'yan mata masu ƙaura. Ga rahoton da Anise Karim ya kamuna. Ƙarfafa hulɗa tsakanin al'ummomin yankin Sidiyawo da kuma bunƙasa halartar 'yan mata cikin ayyukan motsa ciki su ne muradun da aka ɗora wa wannan aiki in ji Zainabu Wali shugabar ƙungiyar 'yan mata masu faɗi a ci. Mun shirya an ga wasan kwallo ne don mu sasanta ganin matan garin da matan bakin haure domin matan bakin haure ba su da damar fitowa su yi abin da suke so shi ya samu ka ce ya dake da mu shirya wanga wasannin kwallon domin mu karfafa alakar da akwai cikin kasashen sai da yawo da kuma taimaka ma matan bakin haure don su ma su samu su yi rayuwar cikin kwanciyar hankali su fito su ma su cikin ayyukan motsa jikin bayan wannan wasan kwallon kafa daya daga cikin 'yan wasan kwallon ƙwallon ƙafa mata na Agadas ta bayyana farin cikinta. A gaskiya mun shi daɗin zakwa wajen wa'anga wasannin kwallo Mun hida duk wani sirri da zai hana mu shiga cikinsu. A yanzu mun zama tamkar 'yan uwa ne da mu da su. Gaskiya mun ga mata masu ilimi wajen wanga wasan. A ganin wannan 'yar wasa ta kungiyar mata bakin haure wannan kwallon kafa wata dama ce da ta samu gare su. Na samu damar zauwa wajen wanga wasa tare da matasa. A matsayina na bakin haure, an ba mu damar zakwa wajen wanga wasan kwallon da kuma jin daɗi da mutanen garin. Mun samu damar tattaunawa da matasar Agades. Har mun samu damar shiga cikin shagulgulan su na yau da kullum, kamar su aure da buki. Wannan kwallon kafa ta mata ta bada dama na kafa wata hulɗar abokantaka da ƙarfafa haɗin kai tsakanin 'yan mata na yankunan. Tun shekarar 2014 garin gaya ke da cibiyar koyar da sana'o'i da ake kira CFM. Iyaye da dama suna tura yaransu 'yan mata da samari don koyan sana'o'i daban-daban. Rahoton fadal Alu. Shekara takwas da kafawarta cibiyar ba da horo ga sana'o'i ta gaya sashe biyar na darussa take bayarwa matasan garin abdul Talatu Bana. na daraktan cibiyar dauke da bayani. Muna da masu koyon aiki da suka kai 249 a cikin su mata 127. Fannonin da ake koyarwa akwai tattalin arzikin iyali da suka hada da ɗinki mai horarwa tana koya musu yadda ake sabili na ruwa da su dai da gyaran motoci da kuma hada kayan wuta lantarki na gidaje. A nan kowane mai koyo na da gurinsa kuma da dalilin sanya kokarinsa da babbar fa'ida. A gani na aikin da muke yi ya mahi ekol wuya ba mutuwa kai ne ke kawo mu ba ko ba wai rikshin iya wani abu ne ba mun iya wani abu kwarai da gaske dan ni nan da nake akalla aikin ga da nake nan gayi na ci unhwanin shi na ci albarkar shi habba iya. Daga girka wata zuwa yau wannan cibiyar ta baiwa matasan gaya baya da dama damar samun wani aiki. Yanzu zamu saurari labarinmu na motsa jiki. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka Kaf ta gudanar da wani taron sabunta hukumar tata a ranar 12 ga watan Maris a Maroko. Baya ga zaben sabon shugaban kasa an kuma taɓo batun zaben sabbin mambobin kwamitin zartarwa kuma a wannan lokacin Nijar ta shiga kwamitin zartarwa na Kaf tare da Colonel Major Jibril Hima Hamidu da aka fi sani da suna Pele, shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Nijar Fenifort. a nan muka kawo ƙarshen labarunmu na yau sai dai gobe idan allah ya kai mu da lahiya.